gikin yaya wai gice ya nake yaya wai gibe ni ce suratun shiga suratun shiga dogari إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت زي سورة الانشقاق يبقى يتي آية لنا بدا يكري يجي من أجل تكدا تنوى شبوء زموان دلوبون وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو القبور yanzu da na ga lata kada tun ya fi kiyamun zuma ma luda na wani inji gwa lowa gwa tunaya wani wani ya luda lo zuma wasu labalo zuma ogo so ce da zan na so da tun ya fi cigi gani ya zan lata wani gai ma na fasaufa ya da'u su ruwa ويصلح صعيرا وصع لك يوم نجا لك نجا لك ويصلح صعيرا يسالوا غدا إلى جهنم إنه كان في عالي مصروعا مجهن دو تعالى مصيبة نبيو كياما يبون مدعي جونا قال يبنفا بضوان بالبريال بيتتم ليبور كافرين شي يبوا هذا بأدين انا موسى إني إني بني a fiye shaniya limba su ku gai gaya ayo gai mana ina wuka na fi alihi masurura igbafa etinye kafirin cho kindu mai tafsiri bebi na betun limba gai shi gaya indoro su kwai wana ade ka wani wuni ba family un pata rayuwa na tsara je zaya bayan gani a nabi gan egan wuni to yana lazan da shi cin gafi fokiya mai nan su bai kira ci ne ga ina hu zonna an na ya horo mun baya wato ga soko a bayan na kinsa masu tuba mu dai ya ga ya zaga a tuwa ni wa fani na da mini ya akida ya kafiri ba ko to sashi musulmi mun fi yi. hajjin da wato bai kina ya a'a ga imana ina hu zonna an la ya horo so ci gabala inna rabbahu kana bihi basira kilo ke shi dabwa a ga wunna ki zuma jele kin gode wudda bolya a ci wujina a shaga ke benin zuma ya tutu wadda bolya rayuwa da be zan doke gawa wa biya o madabe to a shaga a ke ya wannan so ci ganin na to ke fanyi jiga na zando ga tuna kabari ubo su kun gara gindo cha nabi muhammadu gobe wa gigobi tuna su kun shi gigobi gara gin wayo kicin taragina ba so zan dondo na suku wucin cibo ga ya ci gabo su kwa na alita jikin zandoro suku gara gina gabo a naukin bai yi Mun ya wunye gobe biya sai dai liwe ya amma su kwa liwe ga ga kabari uku a na gan shi suwa ni mazu katan nan wuce sai lakya ba iti e gabo a na zandondo ki foki ya ma ga yi na kan zan doro jinta so kowa ya yi safo ga so shigan fala uqsimu bi shafak mi jikuti gani bi ashafaki nga yi zuru zuru na aju ke sama zuma magribo ole ya waga tiya zuma magribo ashafak zuru zuru wuce nga yi ga ashafaka nga kya kanga sallah ishe jin magibu shafak ga waga ishaji magibu shams lulo yigirici ina ugwa ga magriba jina to to shi gan wani shi kuti gan bai shafakin ne na ke sama zuru zuru eh, zumaya lulo yigiri wani wallaili wa ma wasak me ke shi ba gani bai shi wa ma wasaka bai ne shi kuwa ka ne gwana ya shi ji faruwa shi sarawai shi kuwa ya ji kendo igide oto kwen shi kwana wal qamar idza tasaka ne ke shi ba gani be tsaye idza tasaka lokaci na etsaga gumi wanda halin christian tobia wa shi moon mun shi kutibe lokaci mun shi idza tasaka etsaga gumi a shi miguci wa shi badru badru e yukanga wa yi garage yuga hilal christian tinawana muga gume yuga badru lailatul badr 13 14 15 ji eto gumi kanga to ci gan wani ji ba be lokacin na suke tsawa musu aja gumi wani ji tukun gibe ana eh wawa za ana dole yan wayi woro giya fe wuza ngai na mai fazl kada go kendo labarin tishi musulmi tiyana ita ga da zai ji lissafi ya goga jifani na izadedede to tsawaza mu magana lissafin hikayen musulmi jigore ibuna mille zando ce so kata fosil kada yin waji so ta ce ni hata bai cin wayo zai ji mai ji bincike ga wuce na bayani ya yana lamin tube na wurwuri zamani ji na dana ya etsa lokaci kan kaza cikin ile yau wa ya man wuce ta na fezuka ilimin wuce ga yi gbadan an niwe an niwe kwatan wa bayani ji bogo etu alo etu sai tuyo an niwe an niwe amma ya zashi bi da mu da daidai kin zana mu za ya tsale zan da shi makalanda wani rilayo makalanda aya jani so bicici wuluwo kan do yi ka asibiti ya za a lo gan basira ji ẹ̀wọ̀n ìṣàlẹ̀ ohun mọ́kínjí aláyàwá ọgbà náà sì ń lọ́ọ̀jẹ́ operation ó di tíátà wa sai wa gashi doctor bai waje basira tó ya jin bai yawan yi na doka gawa wọn wọ́lọ̀ law a defend court sai dai dabara na shi jin ya sha bai adi lawyer shi guguri a asai so asiri wajila to nasara gaga kaidan na najila shishi musulunci sauran ruwa bai shishi ga asali yau alazun yawo ga jin bi da ogo ga azun na gogara na aka kawai bawo bawo ji katon wajen zamani a yi addini to shi doa ke wata waza na wadda daidaiwa wa maga ya tsale alazun yawo ya azun wọn sallama ya azumin ya ce gushin ba wabe ni a mai la'azun ci ce la sallah da following day ya da su hukuma ya sun da su kwa su kuna gashi tukwai zo na ya sun da wuje hukuma na bela mataki ga sallah lana waga yadda da su su kube ilimi wanda alkhairi ga gabe akida sakwa zabe yi pata akida sakwa yi ma don da wa yourself fezuko mifele boko haramun da cikin ya soki wuron a fotoyin shek fantami latitu ga fantami na jiga imai demokrasi jo adiyan guru na jina na gaiwa kaza zaga daidai da hafu ni ni ga yage waje fi bi da ni daga mai demokrasi jayo mun rode na ga gana da gwamnatin na wani mai demokrasi wani magana na hukunci ta ciwo ibuna aga wadda ya wai la'ile baya wai akida da diwe annabi sallallahu alaihi wasallam ali da jijiye a de kada a de guru naji be guru na gala mituma na naji be dide na gala mituma kaida da wani amma ga tishi ji kwata za su kwayo ina Ka man jiji za su ko zuwa ta ga tishi ja ni ga man ji ade na je tushe ta ya tuzu ma wani ya ko sire ya ko kafirin ce tu ya zuma wani da bidiya ji na a ta ga tishi ja amma ga zango yi za daidai ogo ya wuce ibe cikin wuce ibe cikin ka wasu gya wasu gumiya wasu daidai nan wala zai soko ga tsanin zango ce ga demokrasi da tsari musulunci ke ndo da na bai su makaci tsari kafirinci ba ta ci wani kuma a kurejin har bai lokacin su ko bai yi zance ta wani a shagan dowa le ta cikin bonan gyara na waga a ji wani shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha hadde rai na sokola pakatuna sai na yaji yuna amma wabi o shishola musulmi jo ko zu musulunci democracy kafira yo na mana yo ndo ci saujin za wada shi tun shiganci zumana tun gwamnati ga kafirinci na amma da madda bi wa o cendoro ufa wada shi tun shi research ko da shi shi polio kuma kafira yo ta bayani zando ladini le yigban yigban nabi muhammadu gozun ta ya wagu layi gbangban ga wata ka zagi an na gyar to na idorura benin wa biya cin tewo kotu kafirinci police station kafirinci ya mai lake su jilo ya de loya shi it's unfortunate dole ya e ganyi lashe kinwo ya sa da doruro zan dode dorura ko ya sa da excuse zan dode a ya de loya ya shi na ya de kesu ya yi na ya magana loya ndo ci dai kafiri ta wadagi bai musulunci a ga wagi na da tatacin kashawa abe mawutan abin mawutan muhammad yusuf lokaci na kesu mai duguri na wuce bishi ci lomura ce da sogun saudiya wani zai shi loya ga wani loya na jin gai kafiri na a gabe ka agreement yi ube nusa mai duguri ci na jike babu yi ba ga wani ga ya gwan wuda wuce lokaci na suwe na mutu azuma ci zun gama loya ga ke jin shi ka abin nolo lo ya ji kafiri wa wasa bi ebo na kawo makawa shi amini on pa kawo de lo ya de ana e gan o son na ga ga po bi lo yu da o asibiti kafirinci gwamnatin democracy imiye shi ma magito operation doctor doctor ba gishi lotun yawo inda mini yana fe labi amina mai rega a taya katun boko rayuwa da rura annabi fẹ́ sallama sálà masalaci kuti wiki tí wíkí jí bó tílọ́nlán sísì mọ́dé kágbá na wọ́n àkúrí jí lokaci na fọ́lá sọ ko bẹ́ yìí kú tí na mu yìí kya ba Lokaci lókàci gbogbo kokar dina wuga a jiye na su kwaiwa na feji amma na ta cikin bo na karayin karayin na mufadin ya gbawa bai begin tarawai ɗan dora ce wa ganin nashin ya kwaye kudan amma hukunci ba ce zawon gida ta ya biyu ne amma jaman kirki na gan waga tsari na tsara ya soci na demokrasi gagan soci ba soce a jaman a wani waye ko a ba tafsirin ƙur'anu za na tafsirin ƙur'anu ya gungobe sushen yi bayani na manjejin adini na ya wugwa ga wuji sushen ya yi a yin sokwa ya yi ko na to kiuje wuce bai hukunci batiman na jau pata ga yagi demokrasi ga yau na zumai wani na zo jadalci bai gami mana su ko ya yi fahimta wange pata yana lagabe na yi wal kamari iza ta saka eh so shi ganwan shi ba gani bai yi tsoye lokaci na mun ga shek na ne wa fimi aske wa fimi na zandoro a shi wa liye na ngala bayanin na biyun zai shiga ya e, watsa za a tsaya lena kuma da ta yi so shiga la tarkabun na tobaka an tabaka ya yi tsawon gishi a kikai ya gada hali jau kakai ngayi daga maniyo sai igya e daga ya e gyako sai na kaso ka zuma rayuwa sai ajali ya ga su zo sa na yakin ngai mana latarkabun na tobakan an tobakin ndi a tare marayuwa ayya. wadda boliya na wamani yawa ya. mani na foshi ba igiya ko foshi ba na ka foshi ba daga bago na katukun na katoka kwata har da lokacin da wabe cin abe ije ne bi rayuwa na wa bi bi rayuwa sa rayuwa ji su gan wudana zumatu so sai ki na kiyama na so ce kabila tarkabun na tabakan an tabaqi ya zawangi ji hakika ya ga da hali jo zuma hali jo so ko ya isa hali na jo kwata so cho ya isa hali na jo kwata so cho ya isa hali na jo kwata musamman hali karshen gayi haliyan ijele gan bi haliyan ajali da yake na kiyama hali wuce ko jina wani ɗan na ƙwato wala jazana wala bai jana an kalila na amma da bai je kin da ibe jirana wala ge yi shi obe tun ibada na sokwewa na ngbagba wala su bai imani sai addu'a a kyan na waya kin taci wuce gurujo sai addu'a na jigan yadda sun su koya yi sabu kwata gafa malahum la yuminun kijin jama'a kafir ja ce ga jin imani be ni botoci ayo a ce ga jin imani be foku ayo wa idha quri'a alaihimul qur'an kan don da aga e baka tun qur'anu na su kwaya nabi muhammadu na yana sallallahu alaihi wasallam la yazidun e takpatun ya ga socha e wodwa aga e ba qur'anu yana na ya e yajan balil lazina kafaru yukazzibun nga jama'a kafir shi dai ba ta wuce kuna da ce takwatsun ya ga tocha ya shi tukwa qur'ana na bal ada ga gagawagi wal gaufi ya lugo so za wangi wo ma nabi ga ba qur'anu na efe saga efe kudu efe kogun wa ga wo ma goto wuji boyen do shiwa balil ladhina kafaru yukadhibun iza jayo na ga mun ladan ina nabi muhammadu bai ya bayina sallallahu alaihi wasallam Allah mun to gaskiya so shiga wallahu a'lamu bima yu'un so shiga ina ji fe gba bo pata na de na sauna mutai sharri na fe gba bo ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ina lagwa gaskiya wa na agwa ba wa na wuce adde na sauna mini bojajo mini twajo na a. amma ya wata shi kwayi fabashirhum bi azabin alim ya labari ga azaba na tana ga adiya a fetu azaba na tana yi bi bocin na nashi ta ta abu ne ke ga yawon zandoro jin imani bai kur'anu ya na yi gimi ne wai foki ya mai kawai musulmi wacce dai kauna gba kur'anu a wazi kur'anu a waga ga safu gimi na jau ibn zai ji fe ko silo pata da sunnan musulmi ya ji sallah na ewa qur'anu are yadda kauna wazi wasu ha ibn siri na je jar kabeyi na waje afun lokaci na waga to ba ga qur'anu na wai la to bogun wai kagwa zagin da fe ya labari bana wa gabeyi na ngan waga ba qur'anu da mi mu ngan wai shi damuwa wallahi tallahi yi mishi ne ba shi na a tafi shari'a mutum bemi mini bocin ba mu jo ngai ba qur'anu da e bona boci wo boci ba rufu gishi na criminal eh yau musu account bai biya ko dahila illallah millions of naira don gala sai su kwatsa imani ya e kodede e ofan yi sabore e kodede kila kidnapper yi shi zuma millions of naira ya sabe yawo bufu-bufu shi amma yawo dede plus zoba dede ba amfani da gara jasiri su zoba wulogi ga alkhaira wai ji siri wai o dede zoba gaji lalace ne wani ko kafirinci wani wa da sha'awa sallah wa da sha'awa waza wa da sha'awa kur'ana ga ba kur'anun ga wani jimu damuwa ya gima annabi tarbiyya ta nga lawa wa zai wa lagiya na wujin woza a a addini nga igayo yelle nzagi na ga yabawin senator yo efuna gambe ojo chife ya labari kede le ba fe fuga kya funona mugai ba qur'anu ga da damuwa ta taba giri na ji fi hago na ji ewo dedete a sajin báyìí elóbe ó sàpàyàn ègèrà ìzàbò sírí jìnzà ewó lázàwọn jáṣe ó jẹ́sẹ̀ wẹ̀wẹ̀ jíkàtà ọ̀nà dínà wẹ̀wọ̀ ní ewó ewé ìlàtó kí ó gáájọ zọba ìjá ànàmà ìwọ̀n náà dóòrò ewé iná kí ló kéjì rẹ̀bọ̀ gáfà sọ̀kọ́ àbẹ̀tíwà kí ó dé díẹ̀ jì túbọ̀ kàfí tuntun bẹ́ẹ̀ bugo jama'ai musulmi shi ja kurbe gurgurna su ko yayi ne rayuwa na annabi muhammadu awi na na wannan sallallahu alaihi wasallam rayuwa hakuri shi be na su ko ga yawo ne rayuwa asiri so yi gabe wode de wa zai ngani nigeria ci na zai je figa na dokun cortis ja dokun dan doro ge wa gan udio e ko muliki ekosapa elatu ekosapa ko e sapa kan gida to kuma na gaga na yaga yaga na ungayi wace sasha soja so shiga zisha gangwa daga zababu waga illal ladina amanu wa amilu salihat aga gai zai sha imani shi be ni bayan soci a tabi cikakin da to alkhair na shi sada lahum ajrun ghairu mamnun zan na shiga da gagbana bana gairu makto ga ya alijanna ibuna ya zaga lo alijanna ni ni mu we jejenna e ma ba ama yi se ga ba ina e we we tuna ga ba ina e we samba za tuna ga ba ina e we uza tuna ga ba e kona we da ta ce de de na mi ga e mai wuci na we waza mulki ga ba daga ya guni ya guto ta wazo o mai uza je bo mulki zaɓe a shi senator bai wawa ta tunar fata dai ajali dai kawai e, ya gukin da na ji na ji gabana soja umarai james ogora ike wọn david mark ko ba wucin tabbatu na wuce a ajali kya zai kawo da ci shi fati zai wani E na e da mini tishe ya disi da ko bata da liga ke karshe yana ga yi wa gobe wajen wa gugiya ne na yada wazan doci na ishe ga da wani wai kunza kaba mu kowa lafiya wannan ku da ba wa ba ba man batan ya ce misaji a ce labiya addu'a bai yi madaba tan fẹ́ wọ́n kan lalo e ife lalo wá ní ẹsọ́fẹ́ ìdájọ́ ìṣẹ́dá wọn isodacin a aga ebe aduwa ga a ah, efelu efelu nuce na wai wani ha ise emayi miyo na dai wadda lafiya na gasa ogun ga lo aboshan abu wanna wanna ata sokwe da cibire ndị bụ ụbọchị lu igwa sokwe ofabeghị sochi ojira ma yayi sokwe obeba wee yayi sochi galgwa ishe ashe ga yayi ma sochi galgwa ishe ashe ga yayi ma gurguru ni gwani social barka wudin su ku albarka ƙur'anun na wuda ganibayin social barka qur'anun na wuda ganibayin so ya yi arziki ya tulo ganibe ba qur'ani سبحان ربك رب العزة izzati يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين